وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa da ku a wannan safiya ta ranar Laraba yau muna 12 ga watan Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1446 wanda ya daidai da 12 ga watan uku shekara ta 2025 wanda wannan shine darasin mu na nawa a tafsiri na bakwai ko wannan shine darasin mu na bakwai a tafsiri da muke tare da 'yan uwa mata a wannan farfajiyar makarantar Alfaru Islamic Academy da ke nan unguwar Dosa a cikin garin Kaduna muna roƙon Allah ta'ala ya bamu tsarkin zuciya a cikin duk abin da zamu kuma ya bamu azancin bayanin da za a fahimci shiriyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya gafarta mana kurakuran mu da na iyayen mu baki daya mun kai ƙarshen suratul tagabun a jiya yau za mu tashi ne farkon suratul talaq insha Allah Ra'aya biyu ka daɗe, baki ya fi mun so ba shi. to shi kenan nan ra'ayi ra'ayi su amma dai kafin nan kafin mu mu je ga tafsirin akwai tambayoyi da je kuka aiko da su kusan guda biyar ko shida na farko tana cewa assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya amin tare da ke don Allah malam ina tambaya ne akan mace da ta je ta aure ba tare da mahaifan ba tare da sanin mahaifanta ba don Allah ya matsayin wannan auren yake babban magana to eh, tambayin nata bai fito sarari ba shin na farko me yasa ba hannun iyayen a cikin auren akwai dalilin da kansa alkali ya daura ba mace aure ko da iyayenta suna to ba mu san ko menene dalilin ba amma idan ba dalili ne na shari'a ba wanda har ya sanya kuma wa ya daura auren duk wanda zai daura aure idan ba iyaye bane dole ya zanto alkali ne alkali ne ke iya raba aure ko ya daura shi a bayan a bayan iyaye saboda in dai har suna raye to su suke da wannan haƙƙi sai dai idan sun sarayar da shi sun ba wani dama ya daura auren ko makamancin wannan idan kuma dalilin da yasa aka je aka daura auren su sun kage ne ko sun kafe akan wani abu wanda Allah bai yarda da shi ba a kai to duk da haka wannan sulhu da shan hankalin matsalan shi yafi akan irin ɗaukar wannan matakin saboda fushin iyaye yana da matsala a rayuwar mutum kwarai da gaske so da yawa ko da mutum shi ke da gaskiya idan ya zama na iyaye ba su da yarda a tare da shi to gaskiya mutum yakan samu jarabawa kwarai da gaske muna sane da mutumin da yake yake sallah mahaifiyarsa ta kira shi bai amsa ba ta magana mara daɗi a kansa ƙarshe sai da Allah ya jarabe shi shi ya sa a musulunci idan sallan na fila kake mahaifiyanka ko mahaifinka ya kira ka an yadda ka sallama sallan don ka amsa masa kira to idan ku har za a ce ka sallame daga gaban Allah don ka amsa ma iyaye kaga al'amarinsu ba karami ba ne da haka dai wannan batun aure akwai bukata a san me yasa ba iyayen ne ba sannan kuma na biyu wane ne ya ɗaura auren da Allah sanin wannan shi zai taimaka mu iya ba da amsan cikakkiya Allah ya sa mu dace na biyu tana cewa assalamu alaikum wajen ajiyan kare da gadi ya wajen ajiyan kare don gadi ko ya halasta ya dinga shiga cikin gida kamar su bedroom ko sitting room jiya mun yi ko cikin karatu mun magana akan baya halasta ajiye kare sai dalili guda biyu dalili na farko shine gadi kamar yadda ta faɗa dalili na biyu shine farauta ya halasta a musulunci ajiye kare don farauta ko don gadi shi ma malamai suka ce a guji baki saboda bakin kare shaidani ne in ya wuce ta gaban mai sallah ma a wasu mazhaban ana ga mutum bayi da sallah sai ya maimaita sai ya sake sallar shi to wannan batun cewa ya halasta ya shiga daki shigan shi ɗaki ba laifi ba ne ba aibi ba amma inda matsalar take mun karanta da ku a fikihu idan ba za ku manta ba duk abin da ya wunkaran da ba a cin namansa ya taɓa to ya zama najasa kin ga ko shigan shi ɗaki zai iya ya lallaga ko harshen shi ya fitar da wani yawu ya taɓa miki tufafi ko kujeranki ko makamantansu saboda haka rashin shigan shi shi ya fi domin jikinta abin da yake duk naman duk dabban da ake cin namanta yawunta ba najasa ba ne duk dabban da ake cin namanta yawunta ba najasa ba ne kamar rago kamar akuya waɗannan duk ba najasa ba amma duk dabban da ya haramta a ci namanta to yawunta ma najasa ne kun ga kare kuma ai ba a cin naman naman kare ko a musulunci saboda haka nan gudun sabbin a don toshe kafafan na kai ya zo ya aifar da wani abu da zai lalata miki ibada hana shi shine abin da ya fi wallahu ala wajen bukukuwa tambayan ta biyu wajen bukukuwa ko bukukuna wani irin celebrations ne ya halatta ya mu'allim a wurin bukukuwa na aure musulunci ya yi ma mata sauci akan abubuwa duk abin da ba saban Allah ba ne asalin a shari'a ba a iyakance abin da yake halal domin abin da shari'a ta halalta shi ya fi yawa abin da shari'a ta halalta ya fi wanda ta haramta ma mutane yawa saboda haka sai dai a binciki waɗanne ne ba su halarta ba don su ne suka fi karanci duk abin da zai zanto cewa ya fitar da mace daga yanayi na bi'a ta al'ada wadda za a ce ya zama saban Allah a lokacin bukukuwa wani abu haramun amma bukukuwa kamar yadda kika faɗa musulunci bai haramta ya halasta ma mata a lokacin biki suna iya yin wasu abubuwa da a lokacin da ba bikin ba ba za su yi shi ba kamar misali kiɗan ƙwarya yana ciki musulunci ya halasta ma mata su kiɗan ƙwarya amma da sharaɗi guda biyu na farko ya zamto ba namiji ne zai musu kiɗan firawan ba babu cakuɗe eniyan maza da mata abu na farko kenan ya zamto maza da mata ba su ba cakuɗu ba a wurin sannan na biyu ya zamto kalmomin da za a yi waƙan kiɗan da su babu batsa a ciki babu shirka ba saɓon Allah idan an samu kubutan waɗannan musulunci ya sauƙaƙa wa mata akan a ranakun idi ana iya yin wannan ko a ranakun da suke na bukukuwa yi. wanda Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo amarya ji su shiru Ya ce amaryan ne aka kawo ta kamar gidan mutuwa ai akwai bukata a ji motsin alaman cewa ana sha'ani ana farin ciki to wannan shi ne. amma malamai sun ja layi kwarai da gaskiya irin wannan zamani da muke ciki domin da gaskiya abin da suke cewa shi ne, idan har batun cewa kar a cakuɗe ɗeniya ko namiji bai zo wurin ba yanzu akwai midiyas da kowa a waje mata suke ana farawa yanzu nan zaka ga wata za ka tsora a facebook wata a wurin da suke bikin kila ba su wuce su ɗari ba amma a cikin minti goma sai ka ga mutum dubu biyar dubu goma dubu ɗari kaza suna kallo wanda na sha faɗa muku a nan irin waɗannan bukukuwan sun sha kashe auren da haifar da fitintunu masu yawa kuma ya janyo mata da yawa an musu sihiri ta wannan hanyar kuma suna gidan mazajensu saboda haka a asali dai na shari'a ba a halasta muku ku yi bukukuwa na aure kamar kiɗan ƙwarya amma da waɗancan sharuɗa na farko kada a samu cakuɗi iliyan maza da mata na biyu kada a samu kalmomi wanda suke na saban Allah wanda Allah bai yarda da su ba a wurin kiɗan ko waƙan da ake yi wannan shine abin da musulunci ya sa na tsari dan haka nan wanda zai yi shi ya fi kowa sanin kanshi idan ka san za ka iya kiyaye fitan waɗannan abubuwa su yaɗu domin idan aka fitar da su waje suka yaɗu da tabarruji to zai zamto cewa kana da zunubin duk wanda ya ga wannan abu ko wanda ya yaɗa shi idan kuma kana da tabbacin in za a yi kowa za a karɓi wayoyinta ba za ta shiga da waya ba har a yi a gama wanda na san zai muku wahala wannan kwarai to wannan shi ne amma dai musulunci bai haramta ba sai dai abu ne mu ba shi kuma abin da yake mu ba zai iya zama ya koma lada ka samu lada ko ya koma zunubi a ba mutum zunubi amma halittacce ne a farkonsa wallahu alam Allah ya sa dace wannan tana cewa assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da basira da nisan kwana amin tare da ku baki da malam dan Allah ina so a faɗa mun wani yare ne ake kira da banu dare to ban gane gaskiya abin nan din bala Allah kila ta sake rubuto sunan ƙabilan ko ta rubuta da larabci shine zan fi fahimta dan ban fahimci tambayar ba kwarai da gaske wanda ta ji da Allah sai ta maimaita sai aiko da shi gobe sai mu karanta insha Allah wannan tana cewa malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan Allah malam ina tambini tambaya na anan shine na kasance kafin in yi aure ina da haddan Alkur'ani. amma yanzu ko sunan Allah ba zan iya rubuta shi ba amma idan ana karanta alkur'ani ko da ban taba jin ayar ba to zan iya karanta shi kuma idan ana karantawa ina riga wannan malamin karantawa ina shiga bakin ciki akan haka don Allah yan uwa a taya ni da addu'a kuma a bani shawara akai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to Allah ta'ala ya baki mafita akan halin da kike ciki wannan jarabawa ne kwarai da gaske amma daga cikin alamun abinda ta ko takaddanta ke nunawa shine akwai alama na sihiri a tare da ita wannan yana daga cikin alamomin da ke nuna mutum masur an yi masa sihiri akan wannan kuma da alamun kina da kokari wurin bautan Allah shi yasa mu har ayoyin suke iya dawo miki so da yawa akan yi ma wani sihiri kaga in bai cin bautan Allah da yake da tsayuwa akan nafilfili to har haukata shi ana iya to wannan na farko dai muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya baki lafiya ya dawo miki da haddanki na alqur'ani ya kuma sa qur'ani ya cece ki cece mu baki daya irin wannan abubuwan su kan faru akwai malamin da a kasan nan aka yi masa makamancin wannan gaba ɗaya abin da ya haddace sai da ya manta sunan ya'yan shi ma zai iya kira sai an faɗa mishi sannan ya rike bita sosai a hankali sannan hankalin sai dawo ya dawo yanda yake da saboda haka wannan yana da hatsari kwarai da gaske amma insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wata'ala zai baki sauki a cikin halin da kike ciki sannan ki yawaita istighfari idan kina da dama ki sadaka ko da ruwa ki yi tawassuli da shi yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa yana sa Allah ya gaggawan amsan buƙatuwan mutum shine yin sadaka musamman yin sadaka da da abin da yake ruwa ne Allah ta'ala ya dace da mu na'am kun ce ba mu shi suratul talaq ba ko da afwan taghabun to aran ma sai ka karanta mana ayin da suka yi saura din insha Allah aya nawa kika ce ka dade eh aya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى يتي إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم idan kuka ranta wa Allah kyawawan rance to zai ninka muku zai ninka muku shi ya kuma gafarta muku Allah kuma mai godewa ne mai haƙuri alimul ghaibi wa shahadati al-aziz al-hakim masanin boye da sarari mabuwayi kuma mai hikima waɗannan ayoyi na ƙarshe da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo su ya faɗaitar da mutane ne domin su ciyar da dukiyarsu ta hanyoyin alkhairi mabambanta juna domin idan aka bar bawa da ibadansa kaɗai ba zai kai shi zuwa ga rahama ba duk mutumin da aka ce yanzu a zo a duba sallolinki da azuminki da zakkanki da aikin hajinki sai kuma a ce to a ɗauko a ga ke kuma ni'imomin da Allah ya yi miki za su iya biyan abin da ke kika ma Allah ko shakka babu ba wanda zai iya zuwa aljanna idan aka yi masa irin wannan hisabi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce mana na Aisha radiyallahu anha man nuqisha al-hisab uziba duk mutumin da aka matsa mishi wurin bincike a ranar alkiyama to tabbas za ki gan shi a gidan wuta ana masa azaba in dai za a bi diddigi abinda mutum ya yi a rayuwa gaba-gaba sannan a ɗauko Tunda da a ran alkiyama akwai abubuwa guda uku da za a yi na farko shine alhisab idan an ce alhisab shine za a cire duk ayyukan da mutum ya yi ga lada ga zunubi ga nafila ga farilla kowanne a aje shi a wurinsa wannan shine al-hisab ididdiga a cire komai a wurinsa sannan na biyu Allah ya ce alwaznu waznu wa nad'u al-mawazin yawm sai a rinka daukan kowane daya ana dora shi a sikeli idan kin ce kin yi farilla to kuma ka ba ira nawa kika yi kowanne za sa shi a ma'auni sannan kuma sai a zo kan aljaza sakamako shine duk wannan aggatsayi dirgewa da aka yi da nauyin da aka auna to yanzu ina mutum zai tafi shi nan annabi sallallahu ce hisab duk wanda aka matsa wurin sai an kididdige ayyukansa uzziba to zaki ga ba zai iya biyan ni'iman Allah ba kace sai an masa azaba shine sai ta ce ma annabi sallallahu alaihi sallam, alaysa Allah yaqul fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ashe to ba mun ji Allah yana cewa akwai waɗanda da sannu za a yi musu hisabi mai sauki ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zalikal ard ai wannan shine kawai a bijiro ma mutum da ayyukan a ce wance e kin san waɗannan a nan da aka mala'iku suka ce kin yi tunda Allah ya ce wa inna alaikum hafizin ko kiraman katibin ya'lamuna ma falo duk waɗannan zunuban da mala'ikun nan suka ce kin yi akwai da aka yi miki kage ko aka yi miki ƙari za'ida duba dan adam zai duba ya babu abin da mala'ika ya ƙara masa a cikin ayyukansa sannan za a ce to duba ladanki sallan da kika yi da sadakan da kika yi da zumuncin da kika sadar akwai wanda kika ga ba a rubuta ba an ɓoye wani abu ba a baki shi ba dan adam zai duba ya gani ya ce ya Allah babu abinda na na alkhairi wanda ban ga an kawo shi ba sai Allah ta'ala ya ce to wannan abin da ka inda za mu auna kama ka za a yi amma ba za a yi maka awo ba wuce aljanna an maka gafara to shine ma'anar hisabin yasira din ga aikin amma ba auna ba don in dai an auna to mutum fa ba zai je ba shi yasa yana da hatsari kwarai ka ji tana cewa ai wallahi wani hisabin sai a lahira a mu tsaya da ke gaban Allah ni dai ban fatan tsaya da kowa gaban Allah fata na kawai a ce ku wuce la yasma'una hasisaha wanda za su wuce su ce ina gidan wuta a ce a ah, ai kun wuce ta an fice tafiyan shekara 500 za a kan jahannama ce eh ayyukan ku sun wutar da ku ba kuma san an yi ba haka annabi sallallahu haka qur'ani ya faɗa manzo Allah sallallahu kuma ya tabbatar mun sha karanta da ku a nan hadisin hawa sirabi yadda ake tsallake sirabi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce jahannama baka ce kirin sirabi baki ne wulik a haka ake ɗora shi yace sirabin nan fa in kika tsinko gashin idan ki kika kalla bai kai shi kauri ba sannan a daƙu mina saif ya fi takobi kaifi wurin yanka mutum in an ce yanka mutum ma'ana ya fi kamar reza kenan yake karanci ki ce haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kullu ya tsallake yace tafiyar shekara 500 za a kan sirat yace mu annabawa da manzanni muna can tsallake ƙetaren aljanna muna ganin zuwan al'umman an koro su akan sirat yace wallahi ko mu manzanni ba mu iya cewa komai sai dai mu cewa rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim ya ubangiji ka kubutar Allah ka sausauta Allah ka tausaya saboda yadda za mu ga mutane suna zubewa cikin wutan jahannama ba ƙauƙautawa haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yace akwai wanda yake ya murru zai wuce siratin kalbarki kaman walqiya sai yace masahabai kun san wani abu da yafi walqiya sauri walqiya mutum bai ganta ba ka ce ana walqiya ta wuce to haka wasu za su wuce ya Allah ka mu ne dan tsarkin sunayenka to ya ce akwai wanda za su wuce kan kamar iska kun ga speed din gudun ya rabu saboda iska ba ta kai walƙiya gudu ba kuma Allah sallallahu alaihi ya ce wasu za su wuce kamar yadda iska take gudu sannan sai ya zo ya ce akwai wanda za su wuce kamar doki ingarman doki lafiyayyen doki da ke gudu kamar speed din mota dai misali kaga ita ma iska fi ta gudu to a ƙarshe ya ce haka wasu za su rinka wucewa kamar naman kwata inda kika ga a yayyanka akuya kacce-kacce da jini to wasu haka za su yayyanke haka da kyar za su tsallaka duk jina-jina a waɗanda ko suna takawa shi kenan ƙasa kawai za su yi ayyukansu bai kai Allah ya ragwanta musu ba ya Allah yi mana tsari don tsarkin sunayenka to akwai wanda za su wuce irin wannan su ne wanda Allah ya fi musu ya rufe asirinsu bai tona musu asiri ba don ran alkiyama za a yi asiri Allah ta yau matubula asra'ir to waɗannan suna daga cikin abin da Allah ta'ala ya faɗaitar. saboda a wannan rana ya zamto mutum ya kwashi adashin da ya zuba a gidan duniya shine Allah ya ce in tuqridullah idan kuka ba Allah rance mai kyau ai ma'ana a cikin ayyukan alkhairi kuka sa dukiyoyinku kuka ciyar to za ku samu tausayi na Allah subhanahu ta'ala a ranar alkiyama wannan ciyarwa na farko ana nufin zakka ne kamar yadda wanda yake ciyar da dukiyarsa kuma ga talakawa ga mabukata yake matsayin ciyarwa na ƙofofin alkhairi na nafila akwai wata sirri da ke cikin ciyar da dukiya wanda da yawan mutane ba sa gane ta ita dukiya tana da wani shu'umci guda ɗaya duk sanda mutum ya fara tara ta to sai ta je zuciyarsa ce kane kane ba ta san fita kullum so take ta rinka mamaye zuciyar da mutum ya fara samu maimakon ya zamto mai tausayi da badawa sai ji kuma yanzu yake so ya tara haka dukiya take shi yasa duk wanda ya iya jurewa ya fitar da ita akan abin da Allah yake so to Allah ta'ala yakan bashi aljanna cikin sauri in kuka duba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yawan waɗanda suka bar abin ambato mai ƙarfi a cikin sahabbai galibi za ku ga Allah ya ba su dama ta fuskan dukiya su kansu sahabbai sun rinka faɗin wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune kawai ya ga kwamitin wasu sahabbai sun taho suna zuwa suka ce da shi ya rasulullah zahaba ahlud dusuri bil ujuri suka ce masu dukiya fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tafi da lada sun kwashe lada duk sun tafi da ita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa ma zaka me kuke nufi da wannan magana na cewa masu dukiya sun tafi da lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da adalci ko ya fahimci abu sai ya so kai ma ka gamsu da amsan da zai baka sai suka ce yusalluna kama nusalli suna sallah kamar hinda muke sallah masallacin mu ɗaya wasu ma suka riga mu zuwa masallaci wa yasumuna kama su? suna azumi kamar yadda muke yi amma bambancin wai tasaddaquna bi fuduli amwalihi su suna daukar raran su suna yin sadaka da shi mu kuma ba mu da dukiyar da zamu dauka balle mu baya. sahabi shi yana yakan yi yakan yi gifta ba hasada ba gifta shine kaga mutum yana wani aikin alkhairi mai kyau sai ka rinka ji ina ma Allah ya baka dama ka yi irin abin da wance take yi amma ba tare da ita ta rasa nata ba shine bambancin sa da hasada shi mai hasada da yake ina ma wance ta rasa ko ita ba za ta samu ba in je wance za ta rasa to za ta ji sauki a ranta wannan hasada ne ba shi da kyau Allah baya son wani. amma ka ga mutum da wani abu na ni'ima a rayuwa irin wanda rai yana son abu sai ka rinka jin ina kai ma Allah ya baka irin alkhairin da wane yake yi ko wance take yi a ce yau nima ina yin kamansa ba tare da kina mummunan fatan ita na ta lalace ba to wannan ya halasta a musulunci ba wai halasta ba Allah ma zai baki lada irin nata ko da baki samu yin abin da kike so ki irin nata din ba to wannan sabanin sulafula haka suka kasance shi yasa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu kun ga dai shine duk wanda ya zo a bayan shi amirul mu'minin ake ce mai shugaban mu'minai amma shi sai na abubakar yadda ake jingina manzo sallallahu alaihi wasallam da Allah a ce Muhammadur Rasulullah ko sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jakada ne na Allah to shi ma sai na Abubakar haka ake jingina shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a raba shi shi kadai ake ce ma khalifatu Rasulillah, amma duk sauran sallallahu alaihi wasallam duk sauran amirul mu'minin ake ce musu shugabannin mu'minai to wannan matsayin kun ga ba karamin matsayi bane Allah ya bashi kuma dai cikin sahabbai ba wanda Qur'ani kai tsaye Allah ya ce yana tare da Annabi sai shi idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana to amma duk da haka ku duba ku gani a Qur'ani ba inda karara aka yawaita ambato da jinjina masai da Abubakar saman wuraren da ya ciyar da dukiya a rayuwar shi ayoyin da suka sauka na faɗin Allah ta'ala Alladhi yu'ti malahu yatazakka ko wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa a wajihin rabbihil a'la wala sawfa ba. Allah ta'ala ya ce ne wanda yake kawo dukiyarsa a ciyar da addini don ya tsarkaka a wurin Allah a gaba Allah ya ce kuma bai yi don kowa ba ni Allah na son don Allah ya a ƙarshe Allah ya ce da sannu sai mun yi masa kyautar da zai gamsu shi ɗan aljannan kaga dukiya ta haifar masa da wannan sayyidina Usman radiyallahu anhu wannan Qur'anin da ke hannunmu in kika duba farkon shi zaki ga an rubuta bi rasmi Usmani zamanin sayyidina Abubakar aka sayyidina Usman afwan zamanin sayyidina Usman aka tattara Qur'ani a yanda yake hannunmu din kaga wannan falala ce daraja ce sannan kuma shi ake ce ma zunnurain kun tuna ko ma'abocin haske biyu me yasa ake ce mishi ma'abocin haske biyu saboda ya aure ‘ya'yan manzo Allah sallallahu alaihi har guda biyu har da ta biyun ta rasu ma annan sallallahu alaihi ce da akwai ta uku da mun ƙara maka me wannan yake nufi an yi zaman lafiya da shi domin ba yanda za a yi namiji ba a yi zaman lafiya da shi ba wata ta mutu ma a bashi ta biyu ba zai wahalan gaske sai dai kuma idan family ne da ke lashe moni irin namu na 'yan Najeriya na gaya muku na san mutumin da a garin nan ya aure mace tun da ya aure ta a nan garin fa ya aure ta kuma a nan ɗin take sai da ce kusan shekara uku ko hudu mace je gidansu kuma bai yadda a zo inda take saboda amma kuɗi kam yana ba su kuɗi yana sake musu kuɗi yasa wannan duk ba su damu ba ya zo shi da shi ya ce ba ta da lafiya da ya ce ba ta da lafiya me ya kamata ba a ji a duba ta ba Ai mata jari da sauransu daga bisani dai zo ce mata rasu wallahi a yanda suka faɗa min ni da su ko gawanta ba su gani ba gawanta ba su gani ba to ba nan ne abin ɗaura kan ba bayan jimawa kaɗa ya zo ce kuma yana son ƙanwanta da aure yana son ƙanwanta shi ne wasu daga cikin iyayen daga ƙauye suka zo suka tada jijiyan wuya ba su yadda ba to abin mamaki sai wasu daga cikin iyayen suka ce hasada ake musu na arzikin da suke samu don haka nan za a daura auren to batun za a ɗaura auren ne ya janyo aka neme ni saboda muje wurin Malam Aminu Ibrahim Daurawa saboda akwai gudun wanda zai bayar a abin ya zamto an ɗauki mataki kungiyan da aka yi na sani kuma wallahi ni ba wani ya gaya mun ba kusan ni in riwaya za a yi ni ne na biyu ina ga abin nan daga wanda abin ya faru da su sai ɗan uwansu da ya same ni sai malami ne daurawa da muka je wurin shi shi ya sani ita yarinyar ma da aka zo ake batun aure su ce daga cikin abin da suke hasashe an gaya mata akwai ɗakin da ba mai shiga a gidan idan ba shi shi kaɗai a irin tsarin yadda tsarin shi yake gaba da to kaga irin wannan idan ba san duniya ba bai zai sa abin amma annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Usman ƴaƴan suka rasu ɗaya ta rasu ya ƙara mishi idan baka mutunta mutum ba zai dauki diyar shi ya baka ba ba zai baka ba idan kuma kuna mutunci shine zai sa har a ji daɗin a ce a ƙara maka wata har a ce da da wata da an baka sai ka an yi zaman lafiya da zaman mutunci to duk da wannan matsayi kar ku manta maganin ciyarwa muke duk da wannan matsayi da sai da Usman radiyallahu anhu ya samu a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam na auren ɗiyarsa har biyu ƙarshe fa ba abinda kusan ya nuna cewa an gafarta mu sayyidina Usman in banda hadisin al mu sul mubashshiruna bil janna wannan hadisin da aka jero su su goma duka aka ce suna aljanna to idan ka duba zaka ga a sarari dai abin da yake faruwa a ce an gafarta mutum sai na Usman kusan dukiya ne ta haifar masa da wannan. Wanda Allah sallallahu Alaihi yana zaune ya ce a kawo gudunmuwa za mu tafi jihadi. Sai Usman ya je ɗibo dukiya mai tarin yawa ba ƙidaya haka yazo ya ije ma annabi sallallahu alaihi wasallam ita akan cinyarsa yace amma Allah sallallahu alaihi wasallam ga dukiya kai duk abin da Allah ya kaddara maka kai da ita Shi annabi sallallahu alaihi wasallam rinka juya kudin saboda yawan su yana cewa ma barra usmana ma fa'ala ba'da al-yawm Allah ya ce in sanar da ku daga yau duk zunubin da sai na Usman zai ba zai hana shi shiga aljanna ba kirka mu aka yi mana wannan aida an ga tawaye <laughs> yanzu daga nan filin tafsiri ki ji kawai an ce mala'ika ya aiko a gaya miki cewa duk zunubin da kika yi ba zai hana ki shiga aljanna ba wata cewa za ta ce wallahi ku ɗauko mun holandiya kawai ai tun da Allah ya faɗa da kin san Allah ba gwamnatin Najeriya bane ba zai saba ba to wata ina ga ba za ta kai azumin yau zai wahala kila a ce ta tsaya ba a ƙarisa azumi da ita wani bai ƙara yin sallah tunda da ya san inna Allah la al mi'ad to amma tare da wannan Allah subhanahu wataala anan sai ya sai kwadaitar da mu akan cewa mu bai wa Allah subhanahu wataala rance ai ma'ana idan muka ciyar da dukiyar mu fi sabilillahi muka ciyar da ita na farko akan abin da Allah yake so duk abin da zaki na dukiya ki yi shi wurin da Allah yake so musamman ku mata kun fi kowa bukatan wannan zaka ga mace ba ta da shi ba, ba ta da shi amma in sha'ani ya taso mata duk shiga da fitan da za ta yi ko bashi kai asusu ma mata suke nesa da kofa wata tana gari yarinyar ta fara zama yar budurwa to ta fara siyan kayan daki tana ajiyewa da kayan kitchen musamman kayan kitchen da kayan daki ko kaji an ce to wannan yarinyar ta ce a'a ai bayan shekara ɗaya zan yi ciko ne in canza da wasu saboda zai fi min sauki haka za ka ga za a yi ta tanadi ko ba ka ake yi ba haka ake yi za a yi ta za a yi ta ta za a zo lokacin da sha'anin ya zo abin tausayi kowa zai ka gudunmuwan shi kowa duk masoyi ba kowa ba duk masoyi mai hali za ka ga mai taro mai sisi ko mai kuɗi mai kaya kowa na yi yana kawowa to amma ƙarshen abin da aka tara in ba a yi sa'a ba sai ka ga mata a cikin saban Allah ke karar da shi wani yana daga cikin hatsarin da mu muke fuskanta a za ka ga cewa duk abin da za su yi na addini wanda za su yi na ɓarnan a lokacin ya fi na addini yau to kuma irin wannan shi matsalan shi yamshul baraka yana shafe albarkar rayuwar aure ne Shi ne babban hatsar. mutum na iya saba wa Allah lokacin aure Allah ya jira shi sai akan dan da zai haifa zai huce hushinsa a kansa ku sani wannan na daga abin da malamai suka faɗa yanda Allah ya ce kar ayi kar ayi kar ayi aka nuna bai isa ba to sai ce ni ma bari a cikin abin da kake so din zan azabtar da kai galibi sai kaga a ɗaya Allah ke gasa ma mutum wahala da tashin hankali to shi yasa ayi kokari ayi abin da Allah yake so kuma idan za a ciyar da dukiya a ciyar da ita na farko a cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam mafi girman abin da ya koyar da mu idan abin aure ya zo na farin ciki yakan ce a yi walima ne a ci daɗi na sha-nasha kowa ya ci ya san ya ci arziki ya yi fatan alkhairi shi yasa da ya ga wani da turare irin na angwaye angwaye ake cewa shine jam'in ango ko anguna <laughs> an gwaye dan gombe kai zaka yi mun zan hausa <laughs> to an gwaye ko anguna duk ana cewa ko da ya ga wanda turare ana son ango ya shiga ko ya sa turaren da ake gane shi shi ne Allah sallallahu alaihi wa sallam ce da shi aure kai yace eh manzo Allah sallallahu alaihi sallam nayi aure ne sai manzo Allah sallallahu alaihi sallam ce da shi awlim walau bi shakin kayi walima ko da ko da tinkiya ne kaga tinkiya ai dukiya ce dukiya ce tun da mun karanta da ku nan a sallallahu alaihi yana yanka tinkiya rarraba naman ta ko ya aika ma kawayen na na Khadija kuntuna tuna wannan yana cikin abin muka karanta to kaga ashe daga cikin abin da ake so shine at-tahadduth bi ni'matillah idan Allah ya maka ni'ima to ayi kai abin da za a ga cewa ka gode wa ni'ima shine ma'anar kuka ba Allah rance ma'ana kuka ciyar da dukiyanku a bisa abin da Allah yake so sannan kuma na biyu ya zanto don Allah a kai. ya zamto don Allah kaga shi ma galibi yanzu bukukuwan mu za ka ga alfahari ne a cikin sai ka ji wata ana cewa ba mu ganki a biki ba ce wallahi ban jin daɗi ne kuma ba fa jin daɗin ba ne kawai ta san zanin da za ta ɗora ne ta je sai an zage ta ana haka ko ba a yi ana yi wani sha'anin in ya taso wata za ta ga kai gadara ake fa nagas gadara ake nagas wata ta sa gwalagwalai tun daga wuya har kusan cibiyarta ta ɗora a hagu ta ɗora a dama kamar wata 'yar dambe saboda ne a san cewan ita fa ba sa'an yara ba ne in ta zo wuri in wani ya isa ya fito galibi a bukukuwan ku abin da kuke ke sannan kuma sai cin nama da gulma sai cin nama da gulma in zo nan ta shigo a ce to gafa mutumiyar ga ta can naji muryanta bari mu ga yau kuma da wani tsayen aka zo da wani ƙwarar mu ga takalmin ai dai mun gani online ko sarsabil din nan naga sun dora bari mu ga farashin takalmin tun kan ta shigo an fara lissafin farashin takalmanta ke kuma da aka yi da ke kina ɗagawa kanki za a koma shine ɗabi'an gulma masu yi <laughs> ko a unguwan na akwai wanda ke zama a majalisa yake malam duk wa'azin da kuke muna ji kawai ya gagare mu tuba ne nace ai gobe yi ba nace me yasa yace ai matsalan in dai ka zo majalisar nan kana so ka tsira to kawai ka hakura kowa ya ta tashi kai ka tashi a ƙarshe saboda yake kana ɗagawa to kai ne topic of discussion in dai ka kuskura ka tashi to kai za a koma kanka yanzu sai an maka fata-fata kowa kuma ya sani na ce to dole ne ai babu dole a ciki sai a tuban mu Allah kuma a gyara hali Allah ta'ala ya datar da mu da haka baiwa Allah rance yana nufin ce da dukiya domin Allah kuma ya zamto akan abin da Allah yake so sannan kuma da tsibin nan da daɗin rai kada ka ciyar ka rinka jin kaman irin kai ka halakan nan duk abin da ka ba Allah zai dawo maka na mafi alkhairi ba wanda ya taba yin abu don Allah kuma ya dawo yayi nadama sannan Allah ta'ala da yace qabdal hasana a yana nufin rance mai kyau shine ya zamto kasbul halal qabdal hasana rance mai kyau ya zama abin da zaka ciyar din nan daga halal ne daga halal ne yanzu wani sai kunci ka sata a ƙasa sai ce ina su mala a zo a je umara yi mana addu'a an ce da an yi addu'a umara Allah na yafewa duk abin da Allah zai yafe maka banda haƙƙin wani banda haƙƙin wani yanzu na ji malam Mika'il na kawo muku hadisin Imam Muslim ruwaya Abu Hurairah Allah sallallahu alaihi magana al muflih fallasasshen mutum a ranar alkiyama shine wanda zai zo ga sallah ga zakka ga azumi amma sai ya zamto ya zagi wani ya bigi wani ya zubar da jinin wani haka nan sallallahu alaihi ya faɗa Ya ce sai a rinka ɗaukan ladan shi ana biyan su idan har ladan shi ya ƙare ba a gama biya ba sai a rinka ɗiban zunubinsu shi ana ƙara mishi a ƙarshe sai Allah ce ku jefa shi wuta kowa ya huta fa umira bihi fa utriha fin nar sai a jefa shi ya faɗa ta fuskar sa cikin gidan wuta a walakance a kaskance to kaga wannan da gaskiya abin da ke janyo wa mutum wannan akwai cin haram cin haram ana so duk abin da zaki a rayuwa ke ƙoƙari. ki kokari musamman na so a ce maza ne a gabana ko da dai mun sha gaya musu Allah ya sa suna ɗauka babban abin da ake so kai kokari iyalanka ka ciyar da su da halal kar ka kuskura ka ciyar da ƴaƴanka da haram manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani mutum yana zagaye Ka'aba yana dawafi a ɗakin Ka'aba manzo Allah sallallahu alaihi ya ganshi ya daga hannu yana cewa ya rab ya rab ya ubangiji kai mun kaza ya Allah kai ne ne kaza kai mun kaza kai ne mai ka kai min kaza wallahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya stajabu la ta ina Allah zai amshi addu'a wani. sabai suka yi mamaki saboda ya ce ash'asa akbara gashin shi ya cakuɗe kuma jikinsa ya yi ƙura me yake nufi ya zo tun daga nesa ba ɗan gida ba ne baƙo ne ya ci wahala sannan ya zo inda ka'aba take sannan kuma na biyu yana cikin matsuwa irin matsuwan da Allah ke amsa ma mutum amman jibul mutarra da ahu. sannan na uku yana wurin da ko da wasa kai addu'a Allah karba yake ko da wasa kike addu'a Ka'aba to Allah amsa yake in dai kin roƙa to ya tafi kenan to shine sai sahabbai suka yi mamaki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga mamakin su sai ya musu bayani yace mat'amuhu haram abincinsa ne fa haram kun gane ko har ya faɗa ya ce abincinsa haram wa guziya bil haram an ciyar da shi ku ji illan ba fa ya ci ba guziya an ciyar da shi iyayen shi ko marukan shi sun ciyar da shi da haramu to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa to ya za a yi Allah ya amshi addu'an shi tunda har ya rayu da haramun din to shine ma'anan qardan hasana ya zamto abu ne mai kyau kuma wancan addu'a da muke faɗa mu ce je Ka'aba yayi kokari ya roki Allah duka alkhairi ne kar ka roƙa ma wani sharri ko ka roƙa ma kanka Una ga wata mata da ido na 2016 a Ka'aba a harami shekara kusan tara kenan yanzu tana addu'a ta ce ya Allah ya ubangiji mahaifiya na duk wanda ya masa sihiri ya Allah ka warware wannan sihiri Allah ka tausaya mu sai ta ba mu tausayi ni da aboki na muna muna dawafi sai sai na je yana cewa amin amin cewa amin da yake yi ne sai hankali na zo kan sai na gane matar ce ta rike ta'aba tana ta addu'a tana ta addu'a kamar ranta zai fita tausayin da ta ba bamu shine muka tsaya a gefe muna addu'a in ce addu'a muna cewa amin muna cewa Allah ka warware wannan abin da baiwa ka take roƙonka Allah ka tausaya mata Allah kai kaza ba a jima ba kawai sai ta ce ya Allah bukata na na biyu dan girman zatin ka dan darajar ɗakin nan mijina in na ce zauna zauna sai yanda na ce da shi ni kuma sai na kasa hakuri sai na ce ke ba Allah ba amin ba wannan Allah katka amshi wannan gaban nata shine ta jiyo au dama kai ma kana jin hauta ai da ban yi ba nace a'a ai bai kamata ki ba ne. yanzu ke in aka yi wannan zaki so ki haifi da a mallake shi ki kasa amfana da shi tace wallahi da zafi fa nace to ki roki Allah alkhairi kawai ki roki Allah alkhairi shi ya san inda zai baki alkhairi tace gode. wallahi sai ta juya kuma ta ci gaba da roƙa alkhairin amma dai sai da ta sudum sudum ta gudu sai ta kuma ta ci gaba da da addu'a inda ya kamata to mutum ya zamto cewa yana da kusanci da Allah subhanahu wataala shine abu mafi mafi kyawu kwarai da gaske sannan kuma idan mutum ya ba da Allah rance ciyar da dukiya daga cikin abin da ba a so shine gori kar kai ma mutum abu kai masa gori Allah baya san wannan shi yana Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha ki zo ki bata dan kin bata zani ta dora ko kin sai mata ankon bikin wance kawai da an zo ta ce oh to wallahi kin ƙara min iskanci ma dan zanin da nake siyan sai in fata a'a ba hajiya kun fahimci magana ko a ce hin, hmm, ji da ba mu san asalin balbela ba da ta ce mana daga misira take nan fa nan fa komai ba ta iya sai da muka yi mata a'a ke ma Allah miki abin da ba za ki iya biya shi kuma har gobe kina buƙatan Allah a rayuwanki fiye da komai kina bukatan taimakon shi kina bukatan jin kan shi kina bukatan duk wani abu na na rufin asiri to shine sai Allah ta'ala kaman shela mayi a wani wuri ce man dallazi yuqridullaha qardan hasanan wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin Abi Hurairah Allah ya kare da a gare shi yake cewa Allah mulkin sarki ya ce bawa na ya nemi ya bani rance amma sai na ki yadda an karbi rancensa an fahimci maganar ko sai ce sai bawa na ya zage ni alhalin bai san ya zage ni ba ma'ana sai ya rinka cewa ku taskace dukiyar nan ku taskace dukiya ma'ana shine aibantawan Allah ya baka dan ciyar sai mutum ya zanto asalin bai ciyar ba a ƙarshen suran Allah subhanahu wataala ya ce alimul ghaibi Allah shine masanin abin da ke sake wa shahada da abin da ke sarari al-aziz shine mabuwayin da babu abin da ke gagaran shi al-hakim kuma duk abin da ya Allah subhanahu ta'ala akwai hikima a ciki wannan surar sai Allah ya rufe ta da ambatan girman shi subhanahu ta'ala, yana mai bayyana yanayin bayinsa yana mai bayyana ma bayinsa cewa shi Allah madaukakin sarki idan gane da bayi duk abin da yake a sarari ko a boye Allah ya san shi wanda ku san Allah ya san sararin shi da boyen shi ai ko zai bi Allah wanda ya san Allah al-aziz ne ya fi karfinsa lalle zai sallama ma Allah al'amuransa kuma zai yadda cewa idan Allah ya tashi biyan shi idan ya ciyar da dukiya ba zai gagara Allah ya biya ba da Allah ya ce a ciyar din sai ba mu iska sai ba mu ruwan sama sai ba mu ya ba mu sanyi ya ba mu yanayi mai daɗi ya ba mu ƴaƴan marmari masu yawa dan ki gane idan an tashi biyan ki akwai abin da za a iya biyan ki da shi dan haka dake rauni wurin ciyar da addinin Allah gaba yace al-aziz shine wanda ba abin da ke rinjayen shi ko amma shi yana rinjayen kowa al-hakim shine Allah subhanahu ta'ala wanda duk a cikin ayyukansa da muke gani da halittunsa muna ganin hikima wanda idan ba Allah ba babu wanda za iya gani wannan hikima tare da shi wannan shine abin da wannan sura ta kunsa insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi a suratul talaq idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah sai mu je littafi na biyu ko insha